بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من yana mana bayani akan zikiroran da ake yin su azkaru tarfai an-nahar azkaru tarfai an-nahar wanda aka ce mana tarfan nahar sune as-sabah safe da maraice zikiroran da ake yin su a waɗannan lokuta eh, ina ganin bayan yayi shimfiɗa ya ka mana ya fara kama na wasu daga ciki to zai tafi sai ya ce wa fi sunani ya zo a cikin sunan in an ce a sunan manya-manya dama guda hudu ne sunanin abi dawud da sunanin tirmidhi da sunanin nasa'i da sunanin ibn majah sannan ana ilhaƙin eh, abin nan sunanin bai eh, da kuma sunanin darqutni da kuma sunan darimi wannan guda uku suna bin waɗancan dukkanin su sunan ne amma a sunan arba'u shahararru sune wadancan guda hudu to an Abdullahi ibn Khubayb daga Abdullahi dan Khubayb dan sa Mu'az shi riwaya da gare shi kamar yadda isnadin sa yake a cikin sunan Tirmidhi mun gane Mu'az babansa shine Abdullahi ibn Khubayb ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وتراني يشي مني قل فدا كفدي قلت يا رسول الله ما أقول سينتي يا ما يكن الله ميزان فدا قال سيتي قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تخفيك من كل شيء annabi sun ce abinda zaka faɗi shine kul huwallahu ahad suratul ikhlas wal ne sannan da da masu ba da tsari guda biyu masu ba da tsari guda biyu sune falaki da nasi akan hada su akan ce musu al mu'awwidat a shigar da kul huwallahu a cikin su saboda zai yi wuya ka ji an faɗi wani abu an ce a faɗi kul huwa a ce a faɗi falaki da nasi babu kul huwa a ciki duk da akwai wasu amma ba su da yawa inda aka hada su yafi inda aka raba su kamar nan kaga an an hada su to shi yasa a is'ilahin malamai idan aka ce al aslan a cikin alqur'ani ana nufin waɗannan uku kul huwa da falaki da nafi suna ciki su ne ake ce musu al to yace yace ka fade su hina tumsi a lokacin da ya kai yammaci bayan la'asa, wa hina tusbihu da kuma lokacin da kai asubanci wato bayan sallar asubahi salasa marratin ka faɗe su so uku uku takfika min kulli shay za su tsare ka za su baka kariya daga komai Abdullahi bin Khubayb radiyallahu anhu yadda hadisin yazo a cikin sunan Tirmidhi yace intazarna rasulullahi sallallahu alaihi sallam lis-salah fa kharajna natlubuhu fa adaraktuhu fa qala li qul wa lam ثم قال لي قل فلم أقل شيئا ثم قال قل ثم قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل هو الله أحد والمعوذتين sai mun jira annabi sama ai sallah sai bai zo ba ni da wasu sai muka fita domin mu je mu ga annabi wani hali yake ciki so da ka sai muka riske shi da muka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka samai shine yana haduwa da ni sai ya ce min faɗi sai ban ce komai ba domin ban san abin da zan faɗi ba ya kuma ce min faɗi sai ban fada abin da ban ce komai ba a na uku sai ya ce faɗi sai na ce ya ma'aikin Allah me zan faɗi sai ya ce to ga su nan kaga kulhuwa da falaki da nasi duk lokacin da aka yi sallar la'asar bayan an gama sallar la'asar kayi azkaru duburis salah zikiroran da ake yin su bayan sallah to in ka gama su tsaf to sai ka koma gefe kuma ka ci gaba da yin waɗannan zikiroran daga cikin zikiroran da za ka yi ka karanta ulhuwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku mun gane ulhuwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku in ka yi su to ba abin da zai cutar da kai a wannan yini mun gane ba abin da zai cutar da kai a wannan yinin har ka waye gari sannan kuma da safe ma ka faɗe su bayan azkaru duhur salati da ake yi bayan ka gama zikirorin asuba zikirorin bayan sallah kai to akwai zikirorin da ake yin su kuma musamman na asuba to daga cikin su akwai wannan ka karanta qul huwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku Allah zai tsare ka daga komai wannan hadisin yace eh, al-Imam al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kuma yace hadisi ne hasanun sahihu mala albani a baya-baya cikin malaman da suka tafi akan ingancin hadisin ya masa ramzi da cewa hadisi ne Hassan. hadisi ne Hassan kuma yadda ya tabbatar da haka a cikin waɗannan sihah ɗin nasa wato sahihu Jami'in, jami'i tirmidhi da sahihu sunani abi dawud da kuma sauran sunan wanda ya musu aiki wa fi tirmidhi ya aidan ya zo a cikin sunan tirmidhi kuma dai an abi annan anna annabi sama kana yu'allimu ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da sahabbansa yaqulu yana cewa idza asba ahadukum falyaqul idan ɗayan ku ya wayi gari da safe to daga cikin zikiroran da zai yi na safe ya ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nushuru wa idza amsa falyaqul Allahuma bika بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير annabi sama ya kasance yana karantar da sahabbansa Ya ce da safe su faɗi Allahumma bika asbahna ya Allah a gare ka muke muka yi asubanci mun waye gari muna munaka ne muna karkashin kulawarka muna nan a cikin addininka muna nan muna tabbatar maka da tauhidinka wa bika amsaina kuma gare ka ne muka yammaci yammacin duk da zamu yi muna nan a matsayin naka mu bayinka ne ba mu taba ji a ran mu cewa mu ba bayinka bane ya Allah wa bika nahya kuma saboda kai muke rayuwa rayuwar da muke taka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bika namut sannan idan mun tashi mutuwa kaga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kaga wa mamati mutuwan mu ma mun yadda mu mutu ne saboda kai wa ilayka nushu kuma annashul at annushurul asbaru tashi gabaki ɗaya takaci gabaki ɗaya in za a yi tashi na alkiyama nan annushur ana nufin na tashin alkiyama ga baki ɗaya kai ake mawa tashi naka ne shine nushur wa idza amsa idan ɗayan kuma ya maci fal ya kul ce Allahumma bika amsaina sai ya gabatar da al-imsa'u akan al-isbah can kuma al-isbahu ala al-imsa'i da safe ya gabatar da asbahna akan amsaina da maraice gabatar da amsaina akan me akan asbahna wa bika haya kuma gare ka muke rayuwa wa bika mutu kuma gare ka muke mutuwa kai dan kai muke mutuwa mun yadda mu mutu ne saboda kai wa ilaikal masiyya, sannan kuma makoma a gare ka take dama idan aka yi nushuri sai me ah, almasir kenan da safe a ce wa ilaikan nushuru da yammaci kuma sai a ce wa ilaikal masiyya. qala tirmidhi hadithun hasanun ne hasan kuma sahihi malamai sun tabbatar da hadisi ne ingantacce wannan yana ɗaya daga cikin zikirorin da ake su da safe kuma da maraice su ɗaiɗai ake yi اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير سوء ليلة من قال وفي صحيح Bukhari. sannan ya zo a cikin sahihul bukhari da wasu littattafan bayan sahihul bukhari an shaddad ibn ausi daga sahaban annabi sama shaddad dan ausu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallama ya yace sayyidul istighfar shugaban istighfari baki daya Allahumma anta rabbi shine kace ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani kai ka halitta wa ana abduka kuma ya Allah ni bawanka ne wa ana ala ahadika kuma ina nan akan alƙawarin da na ɗauko tun a farko cewa zan bauta maka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna to wannan shine al'ahadu din mafi yawancin malamai haka suka fassara wa wa'adika kuma sannan ina nan akan alƙawarinka daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara akwai ɗaya daga cikin shurahu na Bukhari al-Imam Ibn Battal ya gabata al-Imam Hajar da dadewa al-Imam Ibn Hajar yana nukuli da yawa a wajensa littafinsa littafinsa abin nan eh, sharh sahih al-Bukhari ibn Battal eh, mujalladi goma ba taɓa buga shi ba tun shekarun baya kusan sai shekaru ba su bai wuce shekaru biyar da buga shi ba kakab a duniya duk wannan nukul ɗin da ake al-Imam al-Bukhari yake da al-Imam abin nan al-Aini suke yi dukkanin su da abin nan Zakariya al-Ansari dukkanin suna kwafowa ne daga makhduti tun a wancan lokacin ba taɓa buga shi ba sai shekaru ba su wuce biyar ba sannan sunansa kawai sharhu sahih bukhari ibn battal to a cikin wannan eh, abin nan din nasa yake cewa yuridul ahda alladhi akhadahu Allahu ala ibadihi al'ahadu din da aka cewa ana ala ya zaka ka bambanta tsakanin al'ahdu da alwa'adu to ibnu battal rahmatullahi alaihi yake cewa da yace al'ahadu alladhi akhadahu Allahu ala ibadihi shine wannan alƙawarin da Allah ta'ala ya ansa daga bayinsa haifu akhrajahum amsal zarri a lokacin da ya fitar da su kwatankwacin kwayar zarra wa hum ala anfusihim ala subi rabbikum kuma ya tsaye da su shaida kan kawunan sai ce ba ni bane ubangijin su Fa ku fa aqarru lahu bir rububiyyati wa az'anu lahu bil wahdaniyyati fa aqarru lahu bi ar rububiyyati dukkanin mu sai muka tabbatar ma Allah cewa shine rabbuna shine rububiyya annahu khaliquna wa annahu raziquna wa annahu musarrifu wa mudabbiru umurina shine ma'ana ai ar-rabbu ai shine mahalicin mu shine wanda yake azurta mu sannan shi yake juya lamarran mu sannan wa az'anu lahu bil wahdaniyya sannan dukkanin mu gabaki ɗaya muka miƙa wuyan mu cewa Allah shi kadai ne shine al-ahadu to lokacin da kake faɗi da safe da maraice ka ce wa ana ala ahadika wa wa'adika to al'ahadu din nan shine wannan kana cewa wannan alƙawarin da kai to kana nan akan shi fa baka tashi ba baka saba alƙawari ba ka zama munafiki mun gane ai sannan ya ce wa bil wa'adi ala ma qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sannan al kuma malamai sun fassara shi da kake cewa wa ana ala ahadika wa wa'adika to me alwa'adu alwa'adun shine ina nan akan alƙawarin nan da Allah madaukakin sarki yayi ya ambata a cikin harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam hadisin yace anna man mata la yushriku billahi shay'an wa adda maftarada alaihi to an yudkhilahu aljannata Allah yayi alƙawari cewa duk mutumin da ya riske shi baya shirka da shi sannan bayan baya shirka kuma ya aiwatar da abubuwan da Allah ya farlanta masa to Allah ta'ala ya alƙawarin zai shigar da shi aljanna to shine al'ahadu din wancan shine alwa'adu wancan al'ahadu shi kuma shine wanda aka yi shi a alamul zarri wannan kuma shine wanda manzo Allah sama yazo ya faɗa mana kuma muka yarda da shi to shine bambanci tsakanin al'ahadu da alwa'adu amma a lugar larabci da wa'ada da ahida duk ma'anar su ɗaya da al'ahadu da alwa'adu duk ma'anar su daya eh shi yasa ai a hadisi yace wa idza wa'ada akhlafa a wata riwaya kuma sai ce wa idza ahada gadara, iza wa'ada akhlafa in yi alƙawari sai saba idza ahada gadara idan yi alƙawari sai ci amana me ya saba alƙawari ba cin amana bane to kaga shine al'ahadu da alwa'adu a istilahi asali ma'anar su daya amma nan gashi an haɗe su an haɗa su wa ana ala ahadika wa wa'adika to annabi sama baya gwaranci Tun tunda annabi sama ya faɗe su a waje ɗaya to ƙa'ida idan tafaqa iftaraqa amma wa idan tafaqa idan iftaraqa ittafaqa wa idan tafaqa iftaraqa to a nan ittafaqa fa me faftaraqa sun haɗu a wuri ɗaya to kowanne na da ma'anarsa ire-iren waɗannan kalmomin suna da yawa kaman albirru da attaqwa kaman al-islamu da al-iman kaga dukkanin su suna zuwa da in kai amfani da wancan a can kai ka ambaci daya to ya dauki ya ayyuhal ladina amanu to hadda alladina aslamu sun shiga ciki amma da aka ce qalat al-arabu amanna sallah ta'ala ce qul tu'minu walakin qulu aslamna an fada al-iman da al-islam to ne na da ma'anarsa wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'anu 'ala al-ithmi wal-'udwan al-birru daban anan at-taqwa ma'anarta daban saboda ittafaqa faftaraqa amma wa idza iftaraqa to ittafaqa in in ka fade su duka a wuri ɗaya ko kowane da ma'anarsa amma in ka fade ɗaya baka faɗi ɗayan ba to ɗayan ya ɗauki ma'anar ɗaya to shine al'adu da al-wa'du ana shi yasa malamai suka yi ƙoƙarin raba su mun gane to shine wa ana ala ahadika wa alika ya Allah ina nan akan alƙawarin da nayi na an so tun lokacin ina cin alamu zarri ina cin duniya ta ƙwayar zarra sannan wa wa'adika sannan ina nan akan alƙawarin da kai a harshen annabinka sallallahu alaihi wasallam mastata'tu matukar iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'atu ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata dan adam cike yake da sabo eh atahi ya yace qad ahsana Allah bina an al-khataya la tafuhu fa idha al-masur fina bayna thawbayhi faduhu Allah ya mana rufin asiri zunubi bai ɗoyi. dan wani ba za ka kusance shi ba wani yana nan wajen amma ba za ka iya zuwa bakin makarantar nan ka tsaya ba saboda doyin zunubinsa fa idal masuru na baina sawbayhi fadhuhu da Allah bai rufa asiri ba da wanda da mutumin da kake ganin shi yana cikin tufafi sai sai ya kunyata ku kaga a'udhu bika min sharri ma sana'tu kida abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah ina tabbatar maka da ni'imar da kamun abu unan ai uqirru wa a'tari ina tabbatarwa mun gane wa abu bi zambi sannan ya Allah madaukakin sarki ina ikirari da zunubin da nayi ni mai zunubi farfirli ya Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda yake gafarta zunubai sai kai kun ji shi sayyidul istighfar kenan hmm. annabi sama yace man qala ha hina yumsi duk wanda ya faɗi wannan alhali lokacin da yammaci ya faɗa famata min lailatihi sai ya mutu a wannan daren nasa da halal jannata to dan aljanna ne shi wa man qala ha hina yusbihu duk kuma wanda ya faɗi wannan sai da istighfar din lokacin da ya da asuba famata min yawmihi sai ya mutu a wannan yinin da halal jannata zai shiga aljanna a lafazin da al-Imam al-Bukhari yazo da shi al-Imam al-Bukhari ya buɗe ya ce babun abdalul istighfar haka ya buɗe a cikin litta a cikin kitabud da'awat ne babi na biyu a cikin kitabud da'awat a cikin sahih Ya yace babun babi abdalul Fari wani istighfari ne baki ɗaya yafi sai ya kawo aya وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء, يرسل السماء ya kawo su. to a ziyada Al'imamul al-Bukhari akwai wata ziyada wacce take mufida yace man ha minan nahari muqinan biha inji sharadin sai ka faɗi kana mai yaqini dama daga cikin shuhudu la ilaha illallah da kuma shuhudu du'a akwai al-yaqin al-yaqin munafi lish shak duk addu'ar da kake idan kana yin ta amma kana da kokonto Allah ba zai anshe ta ba Shi ne darasin mala aminu kanwai a cikin littafinsa hikayoyin kaifafa zukata wai wani malami ne da almajirinsa suka shiri za su yi tafiya na sha ba ku wannan labarin shi kenan suka shiri za su tafiya da malam da almajirinsa shi kenan sai suka kawo bakin suna su suna su sai suka kawo bakin gaba daidai bakin ruwa ba kuma kwale-kwale da za su iya tukawa da kansu su yi sannan kuma mai fito mai jirgin ruwa ya riga tafiye shi suka ga in suka tsaya a nan yan fashi za su iya musu zuwa su cutar da su sannan ko ba abin hawa sai mala ya ce a'a ai lokacin da muke yawon gaddanci ina da wani lakani wata addu'a in muka faɗe ta kawai za mu taka ruwan nan abin nan fakana kullu fiqin qadaudil azim ko kawai za mu taka ruwan ne ya zama mana kamar dutse mu taka kawai mu wuce shi ke nan mala ya buɗe jakashi ya ɗauko wannan addu'a sai ya karanta almajiri sai ya karanta addu'a kawai sai ya tsallake kawai ya taka ruwa ya tafiye shi bi kulli yaqini shi ko malam sai ya karanta addu'a kawai sai sai almajiri ya tsallaka ruwa sai ga malam ruwa kawo shi nan waje yana ihu zai mutu sai ya sake karanta addu'a nan ya tsallako ya tsamar da malam ce a koma su koma ya sake sai da suka yi haka can sai ya lura ashe idan malam ya karanta addu'a ta kuma sai ya daga riga kaga ba yi da yakini kenan mutumin da yake tafiya lafiyar shi lau akan titi me nashi na dage riga sai dai yanzu gayu da suka kawo wannan yayin yana cin abin da gayu suka zo da shi haka nan lafiya lau mutum ya je a mishi ɗanke shi kawai zai ganshi yana dage riga ka rasa me dalili irin dai miyagun ɗabi'un nan da matasa suke haka nan kawai kaga mutum ya kama riga ya rike to malam ashe maza ya ce alaga tu malam ai na gane matsala lokacin da zaka karanta wannan in ka karanta addu'a ka zo zaka wuce ai ya kamata ka ji a ranka ne cewa titi zaka bi kawai ko kwalta a lafiyayyar kwalta amma menene kuma ka karanta addu'a kuma ka ji cewa ai ruwa ne har yanzu babu yaqini kenan to kaga ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahi in za ku roki Allah to ku roƙe shi kuna da tabbas shi yasa malamin al-qayyim a cikin zadul ma'an fi hadi khairil ibad yake cewa duk addu'o'in da ake faɗi da ya kawo addu'a mutumin da ya je gaida mara lafiya yi masa addu'a yi masa addu'a as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka fa qala indahu sab'a mirarin kuma manzo sama ce lam yahduhu ajaluhu illa afahu Allah ta'ala min zalika al-baghdh sayyidina al-imam ibn al-qayyim sai yace wa zalika bi shurubi haka zai tabbata ne da sharuɗa ash-shartu al-awwal iqanu arraqi tabbata a cikin zuciyar shi wanda zai yi ruƙuya mai tawaidar ya ji a ransa cewa zai yayi addu'a Allah zai ansa sannan kuma iqanul maridi bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qabilun du'a'a arraqi ya ji a ransa cewa Allah ya anshi addu'a wanda ya masa wannan tawaida amma ana masa yana ji a ransa eh, kawai kana ta tofa mun miyau ma haka yake cewa a zuciyar shi ce to ya zo yana ta tofa ma mutum miyau to kaga ai babu yaqini to wannan ziyada ta Imam al-Bukhari tana da muhimmanci muqinan biha sannan manzo ya ce fa mata min yawmihi qabla an yumsiya da safe ya fada shi ya mutu da safe kafin ya kai maraice kaga addu'a tana kwancewa yaushe shikenan idan yammaci yayi ana kaiwa yammaci to sai kai kuma ta yammaci sannan aka wayi gari da safe sai ka sake ta safiya so da kan ba kai taka ba ta yammaci ne yanzu maza maza kai sai da lissi gifari mun gane to haka abin da ya shafi mata maraice man su ne ce famata famata min lailatihi qabla an yusbiha sai ya rasu a daren sa kafin safiya ta yi to sai Allah ya shigar da shi aljanna kun ji sai da lissi wannan sai da lissi din yana da bukatar mu masa darasi mai cin gashin kanshi wadda ka ci gaba da ɗauka al tsibi ya ce lamma kana hadha du'a jami'an li Ta'ubati taubati ha? lokacin da wannan addu'ar ta kasance ta tattaro ma'anonin abubuwan da tuba ke ya kunsa tuba ya ƙunshi abubuwa da yawa to istu'ira lahu ismu sayyidi sai aka ara ma addu'ar sunan as-sayyid saboda mai. وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور إن أنشي السيد على غشي شيني واند أكي كوما ووجنسا أكي زوا دبقاتو وجن شيني السيد shi yasa aka ce ka a ce mu munafiki sayyid saboda lafazi ne mai muhimmanci a musulunci la taqulu lil munafiki sayyidun ku ce ma munafiki sayyid haramun ne mutumin da ba musulmi ba a faɗa mai wannan sunan as-sayyidu haramun ne ce as-sayyid ka faɗi sunan America shugaban sunan shugaban America Trump ko ce as-sayyid Trump haramun ne ba musulmi babban mutum wanda yake da mabiyin Allah shine cancanta a ce mishi sayyid to kun ga shi yasa sai aka ce masa as-sayyid tunda ya kunshi addu'a ce da ta kunshi duk ma'anonin tuba duk abin da ake neman sa a cikin tuba akwai a cikin wannan addu'a ku kalli addu'ar da kyau ga sunan lafuzza sannan al-imam ibn abi damra ya jama jama'al hadith min badi'in ma'ani wannan hadisin ya ƙunshi ma'anoni masu ban sha'awa wa husnil alfazi da kuma lafuzza masu kyau ma yuhiqqu lahu an samma ko ma yuhiqqu lahu an yusamma bi sayyidil istighfar abinda ya bashi dama a kira shi da sayyidil istighfar saboda abubuwan da ya kunsa na ma'anoni masu ban sha'awa to ga su nan ma'anonin fafihin iqraru lillahi wahdahu bil uluhiyyati a cikin wannan addu'a ka tabbatar ma Allah cewa shi kadai cancanta abota masa wali nafsihi bil ubudiyyati sannan kai kuma bawa mu bayi muna tabbatar ma da kawunan mu cewa mu bayin Allah ne ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية bil بالعبودية Wani i'tirafu bi annahul al kuma a ciki ka tabbatar da cewa Allah shine mahalicci wal iqraru bil ahdi alladhi akhadha alayhi sannan kuma ka tabbatar ma da Allah ta'ala wannan alƙawarin da ka karba a wajensa sannan ne war raja'i bima wa'ada bihi sannan kana tabbatar ma da Allah kana mai fatan cewa Allah madaukakin sarki zai cika maka kai ma alƙawarin nan da ya maka walisti'ada mimma jana bihi ala nafsihi sannan a ciki akwai kana neman tsari daga sharrin abin da ka aikata ma kanka na zinubi akwai wannan a ciki sannan wa idafatu ni'ami ila mujidiha sannan ka tabbatar da ni'ima zuwa ga wanda ya samar da ita wa kenan Allah ku kalli duk ku kalli lafazin istighfar sannan wa idafatu dhanbi ila nafsihi sannan bawa ya danganta ma kansa zunubi sannan me wa ragbatihi fil maghfirati sannan kuma ya wa ragbatuhu fil maghfira sannan a cikin sa akwai kwadayin bawa cewa Allah ka gafarta mini wa atirafuhu bi annahu la yaqdiru ala dhalika illa huwa sannan kuma ka tabbatar da ba wanda zai iya gafarta maka din nan cewa sai Allah karshe kenan kace ne fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta to shi sa ibn abi jamra ce wannan hadisin ya cancanta a kira shi da sayyidul istighfar wannan addu'ar kai ta cancanta a kira ta da sayyidul istighfar shi kuwa wannan magana tana cikin tuhfatul zakirin na al-imamu ash-shawkani shi kuwa al-imamu al-aini badruddin al-aini a cikin umdatul qari cewa yayi kila an ce mal hikmatu fi kaunihi sayyidul istighfar wai wace hikima ce ta sa aka kira wannan hadisin da sai da wannan addu'a aka kira ta da sai da wa ujiba an ba da amsa bi annahu wa amsalahu min at-ta'budiyyat wasu malamai sun bada amsa suka ce kawai annabi ya zabi ya kira shi da sai da a matsayin ibada kawai ka yadda da haka wallahu ta'ala alamu bi dalika amma Allah shi ya san dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan addu'a da sai da lakin na shakka sai dai babu kokwanto anna fihi zikrallahi bi akmalil awsafi shi ma al'aini sai ce tabbas a cikin wannan addu'a wannan istighfarin a ciki akwai ambatan Allah bi akmalin ausafi da mafi cike sifofinsa sannan wa zikira nafsihi bi anqasil halati sannan shi kuma bawa ya ambaci kansa da me da mafi kaskancin yanayi wa huwa aqsa ghayati wannan kuma shine mafi ƙarshen matsayi da zaka yi dan ka kankantar da kanka ga Allah ka tabbatar ma da Allah cewa shine cikakke kai kuma ka tabbatar ma da kanka cewa kai ne wa tawayayye sannan me wa nihayati listikanati liman la yastahiquha illa huwa sannan kuma ka kaskantar da kanka ka risinar da kanka ga wanda baya ba wanda ya cancanta a mahaka sai shi shi yasa sai aka kira shi da sayyidul istighfar haka al'aini ya faɗi a cikin umdatul qari to wannan wasu daga cikin maganganu da malamai suka yi masu ɗimbin yawa a game da sayyidul istighfar ke. so daga wannan listin sayyidul istighfar din kada mutum ya saka ci wata rana bai yi shi ba ko da yaushe mutum ya zama ya yi shi Allah ya taimake mu wallahu alam